ce da sadakoki idan damuwa ta yi muku yawa ku yi maganinsa da sadakoki wani alhaji ya same ni ya ce malam damuwa ta yi min yawa na ce mika damunka ya ce bashi ya kabe mutane bashin ya kai miliyan 200 da kusan 70 ya ce kuma bai san wadda yi da matsalar gaba ni ce ce kaya yi musu tun da ka haikar haka nan ce kaya yi musu ya yi shiru